bakwai ga watan zulqa'ada hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1439 daidai da 21 ga watan julai shekarar miladiya ta 2018 wannan shine kasar na 186 cikin jerin girka susun karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-imam al-muhaddis al-mufassir al-faqih abu abdullah muhammad bin abi bakar zurai a dimashqi wanda aka sani da suna ibn qayyim al rahmatullahi alayhi wannan littafi mawsu'a ne na tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama mawsu'a ce akan al'adu da tafarki da irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya gudanar da al'amuran rayuwarsa da addininsa malamai suna jinjina ma ibn qayyim al akan wannan aiki musamman saboda lura da cewa ya rubuta asalin littafin a halin tafiya a kasar makka inda ya je aikin hajji daga kasar su ta dimashik Allah ubangiji ya gafarta mashi a darasin da ya gabata mun tattauna a takaice tarihin mutanen da aka ce su ne farkon shiga musulunci a tarihance abubakar siddiq radiyallahu anhu ali ibn abi rabbi radiyallahu anhu sai kuma khadijatul kubra radiyallahu anha to cikon na hudu daga cikin wanda aka samu riwayoyi suka zo game da al'amarin kasancewa shi farkon musulunta shine zaid bin haritha radiyallahu anhu al-abi ah, radiyallahu an zaid ah, za mu dan karanta a takaice tarihinsa ah, daga cikin littafin al-isaba fi tamyiz sahaba al-imam al-hafiz ibn hajar yace a cikin labbar tarjama ta 2892 yace zaidu bin haritha bin shirahil al-ka'bi taqaddama nasabuhu fi tarjamati walidi zaidu dan haritha dan dan shirahil an gabatar da tarihin wato dangantakarsa inda aka yi magana akan mahaifinsa wa tarjamatu waladihi tarjamat ɗansa usama ibn zaid ne sahabi da kuma zaid dan sahabi da babansa wato sahabi ne shi da kuma ɗansa usama ma sahabi ne radiyallahu anhum ƙala ibn sa'd ummuhu su'da bintu sa'laba bin amir min bani ma'an min qay mahaifiyarsa sunanta su'uda yar gidan sa'laba kabilar su tace qay وقال ابن عمر ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد حتى نزلت ادعوهم لآبائهم الحديثة أخرجه البخاري أبلا ابن عمر يكتوى دابا ما فدن كومي سيدمتي زيد بن محمد هرزوا سند الله سبحانه وتعالى يسوكت فدنسا ادعوهم لآبائهم هو أقصص عند الله وأن حديثي الإمام البخاري يفتدش وحدثنا هشام بن محمد ابن السائب الكلبي عن أبيه وعن جميل بن مرثد الطائي وغيرهما قالوا زارت سؤداء أم زيد بن حارثة قومها ولما تام هيك زيد بن حارثة تزيرتي أن أونتا وزيد معها زيد ينا دان يارو تare da ita fa agharat khailul libanil kaini jisra fi ghairil jisr fi jahiliya a abiyati bani ma'ayin sai wasu mahaya suka zo suka kawo farmaki anguwannin da ta je fahtamalu zaidan sai suka tafi da zaidu wa huwa gulamun yaro ne kankani a lokacin fa'atau bihi fi suke ukara suka kawo shi kasuwan ukar fa'araduhu ilbai suka kasa shi a kasuwa fashtarahu hakim ibn hizamin li ammatihi khadija hakim dan hizam wannan dattijo ya siye shi ma khadija bi 400 dirham falamma tazawwajaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wahabathu lahu manzo Allah ya aure ta sai ta bashi kyautar zai wannan hadisi da'ifi ne isnadin sa kamar yadda zaka iya gani karara saboda Muhammad dan Muhammad da baban shi Muhammad ibn Sa'ib al-Kalbi dukkanin mutane ne maturukai a gun malaman hadisi amma kissa ce shahararriya wannan cewa an kama shi a matsayin bawa an sai da shi wallahu ala amma dai a isnadance din da aka juya aka jiyo ba ta tabbata ba sai ya tabbata bawa ne kuma na khadija ta baiwa manzo Allah sallallahu salama wasallam kyautarsa amma cewa an saki shi ne aka mai da shi bawa da kuma kissa da ta zo a baya na cewa iyayen shi sun zo ya ki yadda ya bi wannan malin da shahara ta yi ta mata da isnadi ce ina fata mun gane wannan amma batun cewa an yi tabanninsa manzo Allah ya tabanninsa kuma ana ce mishi da dan Muhammad to wannan ya tabbata ya zo a cikin sahih bukhari kamar yadda muka ji manzo Allah sallallahu alaihi ya baina shi ɗansa ana ce mishi zai ɗan Muhammad daga baya Allah subhanahu wataala ya hana wannan ka'ida da da fadin Allah ud'uhum li aba'ihim huwa afsatu inda Allah to daga nan aka barnatar da wannan ba shi kaɗai ba a wannan lokaci a makka akwai mutane da dama waɗanda suke da 'ya'ya irin wannan 'ya'ya eh, na rana wanda suke an yi tabanni ɗinsu mutum ya ɗauki ɗan da ba na shi ba ko ya ƴan tabawa ya mai da shi ɗan shi akwai su da yawa a makka daga wannan lokacin ne aka daina wannan al'ada musulunci ya haramta malam ya ci gaba da cewa to za mu tsallake kisar da ya gawo akan tarihin zuwan iyayen nashi domin mun karanta ta a baya kuma mun cewa bata da inganci mun yi magana a ta a baya da kuma rashin ingancinta ya ce waƙala birnin kalbi an abihi an abi sayi an abbasin lamma ta bannan na biyu sallallahu alaihi wasallam zaidan zawwajahu zainaba binta jahshi yayin da manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi tabannin zaidi ya aura masa zainab yar jahash wahiyya bintu ammatihi umaima yar gidan gwaggon manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallama wato umaimatu bintu abdul muttalib wanda yar uwan mahaifinsa ce wa zawwajahu annabi sallallahu alaihi wasallama qabla zalika maulatihi umma ayman kafin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aura masa ummu ayman wanda yake ma bararriyar bawa ce ta annabi din alaihi salatu wasalam fa waladat lahu usama ta haifa mishi usama ثم لما طلق زينب زوجه أم كلثوم بنت عقبة وأمها أروى بنت كريز وأمها البيضاء بنت عبد المطلب daga baya kuma bayan da Allah ya umarce shi cewa ya sake ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta sai manzo Allah ya sake aura mishi wata mata mai suna Ummu Kulthum yar gidan Uqba mahaifiyarta ita ce Arwa Arwa bintu Kariz wanda yake kuma mahaifiyarta ita ce albaiba bintu abdul mutallib fa wanda zaka da zaid ibn zaid wa ruqayya thumma tallaka ummu kulsum ta haifa mishi 'ya'ya guda biyu akwai zaid dan zaid akwai kuma ruqayya yar zaid kenan sannan ita ma ya take ta wa tazawwaja durrata binta abi lahab bin abdul mutallib ya wata mata mai suna durra yar gidan abu lahab ثم طلقها إتما سكربو وتزوج هند بنت العوام في أوري هند إر عوام أخت الزبير إر الزبير العوام رضي الله عنه وقال ابن عمر ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد حتى نزلت ادعوهم لآبائهم الحديث أخرجه البخاري كما يدمك في شعبايا ويقال إن النبي صلى الله عليه وسلم sammahu zaidan li mahabbati quraish fi hadha al-ism manzo Allah sallallahu alaihi ya canza mai suna zuwa zaid ne saboda quraishawa suna son wannan sunan saboda mene wa huwa ismu qusayy dan shine asalin sunan kakan su qusayy wa qad taqaddama dhikru maji'i abihi ila makkah fi talabi fidaihi fi tarjamati ce a baya an ambaci bayani akan kokarin da iyayen shi suka na zuwa don su cece shi mun ji wannan a baya sai malam ya wa qala abdurrazzaq an amr an az-zuhri qala ma na'lamu anna ahadan aslama kabla zai ibn harika. ba mu da labarin wani ya musulunta kafin da dan harika. wannan hadisi na cikin na abdurrazzaq kuma isnadin shi tabbatacce ne amma mursali domin zuhri bai da cikin manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa qala abdurrazzaq lam yadhkuruhu ghayru zuhri babu wanda ya ambaci wannan in banda zuhri qultu ibnu hajirin yace zakarahu al-waqidi ya kawo wannan labarin da isnadin lahu da isnadin sa an sulaiman ibn yasar jaziman bidalika daga sulaiman dan yasar ya tabbatar da wannan wa qalahu za'idatu aidan haka za'ida ma ya fada wa shahida zaid ibn haritha badaran wa ma sai dan haritha ya ji yakin badar da diyya kiyakin da suka zo bayan badar wa qutila fi ghazwati an kashe shi a yakin mu'ta ko huwa amirun a matsayin shi na ɗaya daga cikin kwamandoji wastakhlafahu an-nabi sallallahu alaihi wasallama fi ba'di asfarihi ila madina manzo Allah sallallahu ya sa shi ya zama wakilinsa ya ban mashi jiran kasar Madina a wasu tafiye-tafiyensa وعن البراء بن عازب أن زيد بن حارثة قال يا رسول الله آخيت بيني وبين حمزة آآ آآ akhrajahu abu ya'la cewa ya manzo Allah ka hada tsakankani na wato ɗan uwantaka da ni da Hamza wa akhrajahu wa an Aisha ma ba'atha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da ibn Harisa fi sariyatin illa amarahu alaihi manzo Allah bai taba aikawa da Zaidu a cikin wata runduna ba sai ya zama shi Zaidu shine komanda walau baqiya lastakhlafu da a ce zaidu ya tabbatar da ya mutu ba har rasu manzo Allah tsare alaihi wasallam to da manzo Allah ya kashe shi ne halifa akhrajahu Abu Bakr ibn Abi Shayba bi isnadin qawiyyin anha wannan isnadi ne hasan da ibn Abi Shayba ya tsare daga Aisha kamar yadda Imam Az-Zahabi ma ya tabbatar da shi wa an Salama ibn al-Aqwa qala ghazawtu ma'a an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama sab'a ghazawati wa ma'a Zaid ibn Haritha sab'a ghazawati yu'ammiruhu alaina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama akhrajahu al-bukhari yace na yaki guda bakwai tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na yaki guda bakwai kuma tare da Zaidu manzon Allah ya sa shi ya zama komandan mu a dukkanin yakokin guda bakwai wannan riwaya tana cikin Bukhari ولم يقع في القرآن تسمية أحد باسمه إلا هو باتفاق يتي آه babu wani mutum da Allah ya ambata ƙarara da sunan shi a cikin sahabbai a cikin alƙur'ani sai shi duk da bayani ya zo a kan sahabbai da yawa da abin da suka yi da falalarsu amma dai wanda aka kira sunan shi falan ma kada zaidun min hawadar kaga sai na bakar aka ce id ya kuli li sahibi ba a ce id ya kuli li abi bakar ba kuma shi ɗin amma na aka ce falan ma kada zaidun min hawadar dan al'amarin sakin aure ne haka ce falon ma ƙaba zaujuha misali ku falon ma ƙaba min hawa tsarin ba ambata ba za a iya cewa ba shi ake nufi ba kun an ce sakima mata ke cewa shi ba a faɗi sunan shi ba misali za ka sai aka ambata sunan shi karara na daga cikin hikima sai zama mushi falala bil ittifaq duka malamai sun hada kan zaidu dan harisa ne wannan zaidun a wajen ya kai yanzu kaga wannan wurin da ake karantawa ƙur'ani amma kuma sunan shi sun sijil sai kuma sunan sijil da aka yi saɓani mun karanta a baya amma hadisin bai tabbata ba cewa yau mu naɗin sama a ka sijilli da kutu don da za a naɗe sama kamar yadda sijillu ke naɗe da ta tafai sai wani suka ce wasu sijillu ɗin nan sunan wani bawa ne da ke manzala su salama aiki amma kuskure ne wannan saboda hadisin da bai tabbata ba mun yi bayani akan shi a bayan za a tuna abin da ya tabbata shine anan ka tsayi sijilli kamar yadda ake naɗe da tafai da ake lallaɗe rekod lilkutub in sabata inda ya tabbata wa an muhammad ibn usama ibn zaid an abihi qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallama li zaid ibn Harifa ya zaid anta maulaya wa minni wa ilayya wa ahabbu an-nas ilayya akhrajahu ibn sa'd bi isnad hasan manzo Allah yake mishi kai zaid kai na wani kai majibinci na ne ni naka ne kana daga cikin mutanen da na fi kauna isnadi ne kuma kyakkyawan wannan. wa huwa inda ah inda ahmada muqawwal imam ahmad ya fitar da shi da is da dogon zance wa an ibn umara qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa aymullahi in kana la khaliqan lil imara ya'ni zaid ibn harith ba da umar yake cewa na rantsi da Allah zaid dan harifa ya tantance shugabanci wa in kana lamin ahabbin nasi ilayya kuma wallahi na daga cikin mutanen da na fi kauna akhrajahu al-bukhari wa rawa at-tirmidhi wa ghayruhu min hadith aisha qalat kadima zaid ibn harithah al-madinata wa rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi sallama fi baiti manzon Allah yana cikin daki na zaid ibn madina fa atahu fa qara al-baba yazo gun manzon Allah sallallahu alayhi sallama ya kwankwasa kofa fa qama ilayhi hatta atanaka za Allah ya miƙe har sai da ya rungume shi wa qabbalahu ya sumbance shi wa ibn umara farada umaru li ta akthara mimma farada ibn umar yace sa'ad da umar yazo bada wato alawansu da yake baiwa sahabbai da ƴaƴansu da sauransu sai ya ba wa usamatu dan zai alawans da ya finawa ni abdullahi akthara mimma farada fa fasa alsu sai ya zaka ba wani ya finawa فقال إنه كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك وإن أباه كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك كاغن شي wannan da kake gani Usama annabi ya fi kaunar shi fiye da kai baban shi Zaid annabi ya fi kaunar shi fiye da babanka zaka yi kamar ta babu ne radiyallahu an Umar wa Abdullah sahihun wannan kissa ce tabbatacciya wa an Zaid ibn Harifa riwayatan fi sahihi an anas anhu fi qissati zainab bint jahsh da akwai riwaya game da qissar zainab ir jahsh matarsa rawa anhu anas wal bara ibn adil ibn abbas ibnuhu usama ibn zaid wa arsala anhu jama'atun min at-tabi'in wannan duk bayani ne akan wanda suka yi riwaya daga gare shi wannan shine takaitaccen tarihin zai dan harisa daga wannan littafi na al-isabatu fi sahaba za iya komawa ila cikin littafin a tarihul islam na al-imam da littafin al da littafin al-isti'ab fi ashab da littafin al wa nihaya na ibn kathir da sauran littafan tarihi dan ganin bayanai akan waɗannan malamai daga cikin sahabbai da kuma sauran ainihin wato sahabbai din radiyallahu anhum ajma'in sai mu koma cikin littafin zadul ma'adi inda al-imam ibn qayyim al-jawziya yake cewa faslun ga wata gaba walamma shtadda adal mushrikina ala alaman aslama yayin da cutarwar mushrikai sai tsanani akan musulmai a farkon zaman makka din wa futina minhum man futina wasu daga cikin su aka fitine su fitina sai kai fitina suka shiga cikin jarabawa sakamakon musulunta su hatta yaqulu li ahadi da aka dinga azabtar da su ana dukansu ana sa su a cikin rana ana musu lalata wuta ana rataye su ana ba su yunwa sai ya zama ɗayansu an ce mashi allatu wal uzza ilahuka min dunillah ka yadda lata da uzza su ne allolinka ba allah ba fa ya kulu na'am sai ci yayar in ya ji wahala sai ci yayar wa hatta innal ju'ala la yamurru bihi kai har aka wayi gari aljuala in aka ce aljual wani ƙwaro ne da ake cima da turanci shefa c-h-a-f-e-r da wasu ana ce mashi dungula kashi wani ɗan baƙin ƙwaro mummuna haka da za ka gan shi in ka taka shi yana da jikin shi kamar ka taka abin nan ɓawon ƙwai to wannan shi ake cima aljuala aljual irin wannan ƙwaron wai sai ya wuce da ya murru ya wuce ana ana dukan wani bawa fa ya sai aka ce mishi haza huka, min dunillahi ce ga Allahn ka nan wannan kwaran mummunan kwaran nan fa ya kullu na'am yake sai ya ji wannan riwaya ba ta tabbata ba jama'a riwaya ta da wannan labarin ba ta tabbata ba a cikin wannan littafi na ma sha'a wa lam yathbut fi sira ya tattauna akan kissa da ta da wannan mas'ala wanda yake nuni zuwa ga cewa lalle lalle bai tabbata ba ibnu ishaq ya ruwaito ta a cikin sira dinsa da magazi na ibnu ishaqa amma isnadojin da suka zo ga baki daya ba su tabbata ba da wannan tafsiri din da haka ba za a tabbatar da shi a matsayin abin da ya faru ba wallahu ta'ala ala za mu zo mu karanta daga baya mu insha Allah ga shi nan za mu karanta wasu bayanai tare da shi wannan din amma dai mu rike cewa akwai matsala a cikin isnadin wannan kissan bizza fa yaqulu wa marra adullahi abu jahal bi sumayyata ummi ammar bin yasir wannan makiyin Allah abu jahal ya wuce yaga ana azabtar da sumayya uwar ammar dan yasir radiyallahu anha wa an ibnaha ammar wa an zawjaha yasir wa hiya tu'azzab ana zaluntarta wa zawjuha wa zawjuha wa ibnaha da danta da mijinta duk ana cutar da su fada anaha bi harbatin fi farjiha hatta qatala aka ce ya ɗauki wani mashi ya dinga caka mata a cikin al'aurata sai da ranta ya fita fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa kana as-siddiqu ahadin min al-abidi yu'adhabu ishtarahu minhu sayyidina abubakar radiyallahu anhu ya kasance idan ya wuce ya ga ɗaya daga cikin bayi ana azabtar da shi sai sa kudi ya siye shi sai je ya samu masu bawa domin al'adar da suke gudana shi ne idan kana da bawa kana da yancin kamar duk abin da ka ga dama yadda ka san a ce ka ce ta sawa in ka ga dama ka sa ta ce datti ka gada ma ka ajiye ta ka gada ma ka kyauta da ita ka gada ma duk abin da ga dama za ka yi ta babu wanda yake da ta cewa kai mulkin ka to haka suke ma dan adam mutum zai kama bawon shi ta dukan shi har ya kashe babu wanda zai ce mashi a dan ya kashe ma asarar dukiyar in ya bari ma karuwar shi ce to bayi din nan sai suka zama kaman tsari. Sai sayyidina Abubakar da haka bai da yancin ya zo ya bada hakuri ya ce a kyale shi abinda zaka iya kawai shine ka wuce ko kuma kamar shi abinda yayi ya sa kuɗi ya siya to yanzu ya zama mallakin sa sai abin da ya ga dama shi ma da shi maimakon su suna duka shi kuma sai ya yanta duk inda ya wuce ya ga ana dukan wani bawa sai ya sa kudin shi ya siya da ya zo siya ma sai kawai ya ga abin ya zo da sauki saboda bawan ya riga ya fita a ran eh, iyayen gidan nashi suna dukan shi ne kawai don kwatar kansu domin a da a yadda ake idan mutane suna zaune 'ya'ya bawa fa zai iya zama yana tsaye ne in sun shigo wuri baya shigowa to sai aka zo yanzu bawa ana cewa yi kaza yana naki ka ba baka yarda da Allah ba yace yaki ce lata da uzza yace yaki to a gurin balarabe wannan abun kunya ne ake bawa shi mushi wannan da aka dukan da yake yana yi ne na kwata kanshi na kokarin ya kiyaye mutuncin kansa to idan wani yazo yace zai siya ya taimake shi da aka bayin ba su wani tsada ba sai a ce duk abin da ka iya bayarwa bayar kawai wannan bawan babu da wata bukatar shi sai dinga siyansu yana yanta su haka yake yawo da kuɗi jaka jaka yana yanta bayi a cikin garin makka radiyallahu anhu ardahu ishtarahu minhu wa a'taqahu sai ya siye shi sai ya yanta shi minhum bilal kaman bilal ibnu abi rabah wannan babban sahabi daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma babban ladani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bilal na daga cikin sahabbai masu falala bawa ne bakin fata shi ma ya shiga cikin wannan azabtarwa Sai na abubakarin ne ya anshe shi ya biya kudin shi ya yanta shi aka ce har an buge shi har bai iya magana sai dai kawai dinga cewa ahad ahad zai iya cewa ma Allahu ahad ko ala ilaha illallah iya faɗi haka nan wa Amir ibn Fuhaira da kuma Amir ibn Fuhaira wanda lokacin bawa ne na wani mutum mai suna At-Tufayl bin Abdullah wanda Abdufan ibn Abdullah ibn Sakhbara wani babban mugu ne shi ma a lokacin yana zalunta shi sai na bakar ya ya kwace shi ya siye shi ya yanta shi eh, yana daga cikin mutanen da suka yi shahada a ranar wancan yakin na Bi'ru Mauna daga baya radiyallahu anhu Amir ibn Fuhaira kenan wa ummu Ubay da wata mata mai suna ummu Ubay ita ma baiwa ce wa Zinnira da Zinniratu wadda wata baiwa ce aka ce baturiya rumiyatun jariyatun rumiyatun a lokacin da sai imani da Allah sai ta makanci sai kafarai iyayen gidan da suka dinga murna suna cewa yawwa lata da uzza sun yi fushi da ita sai ta ce na rantse da Allah ba lata da uzza ne suke fushi da ni ba ba su isa su bacen mana ido na ba ya Allah ina roƙon ka gada da ido na sai aka waye gidi ko ta wuce Allah subhanahu wa ta'ala nuna wannan karama a tare da ita ta warke tsaf ita ma ta sha azaba a hannunsu wani hindiya da wata baiwa ita ma da ake ce mata alhindiya wabnatiha wabnatuha da yatta duk wannan suna daga cikin wadanda ya yanta wa jariyatul libani adi da wata baiwa ta banu adiyin dangin su umar kenan kana umaru yu'azzibuha alal islami qabla islami umar ya kasance kafin ya musulunta shine yake daukar ɗawainiyar dukanta duk waɗannan ga kirga mutane wajen guda bakwai suna daga cikin bayan da na abubakarin ya yanta su ya siye su ya yanta su don su samu yancin yin addini wa ƙawar lahu abu sai baban shi Abu hafa radiyallahu an lokacin yana kafiri sai ya ce ya burayya ci ƙuri ƙaban bi'afa na ga kana ta yanta wuyaya bayi masu rauni wanda ba za su yi maka wani amfani ba domin abinda da ake tsammani za ka yanta bawa za ka samu masu ƙarfi ne wanda za su zama maka ashira za su zama maka jama'a waɗanda za su iya kare ka za su iya zama maka taimako da kariya za su hana a ci mutunci ka ko a maka renin wayo waɗannan kuma da kake yantawa masu rauni ne babu abin da za su iya wa kansu balantana su yi wani wannan ya asara ce a ganin shi mahaifin a lokacin falau annaka iza fa'alta ma fa'alta a atabta qauman juldan yamna'una idan dole sai ka yanta bayi to ina ganin ka dinga yanta bayi masu ƙarfi juldan yamna'unaka wanda za su iya baka kariya faƙala abubakarin abubakar yake cewa inni uridu ma uridu ni dai abin da nake nufi kenan na yanta waɗannan bayi ba damuwa ta su bani kariya ba falamma ishtadda albala'u adina Allah subhanahu lahum bil hijrati al-ula ila ardil habasha yayin da bala'i ya ƙara tsanani makka ta gagari wanda duk ya musulunta sai dai in yana da ashira yana da dangi masu ƙarfi su hana shi su hana a fitar da shi ko kuma wanda ya ɓoye akwai wanda ya ɓoye bai bayyana ba yana ɗan yin wato camouflage yana yin abin nan shigan hawainiya ba za a gane musulunci shi ba to wannan kai su ne suke tsira da ka irin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake da ashira yake da dangi banu hashim sun hana a da shi shi shugaban tafiyar kenan alaihi salatu wassalam irin sayyidina abubakar yana da irin wannan karfin shi ma to ba za a yi musu komai ba amma waɗansu waɗanda ba waɗannan ba wanda suke masu rauni ne kuma a lokacin su suka fi rinjaye a cikin musulmai galibin wanda suka fara musulunta mutane ne masu rauni mata ne da yara da bayi ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموه an taɓa'uhun mutusibakun minhun ma'arratun da gari su ne ire-irensu waɗanda baka san su ko suna ciki ba in ka shiga za ka iya fuskantar cutar wadda za ka yi musu kamar da Allah ya faɗa game da kisar ainihin wato sulhu biya ko falan mashtaddal bala'u yayin da bala'in nan ya tsananta azinallahu subhanahu lahum bil hijratil ula sai Allah subhanahu wataala ya musu izini cewa ayi kaura ita ce kaura ta farko ila ardil habasha zuwa ƙasar habasha nan afirka kenan ethiopia ƙasar najashi ce wa kana awwala man hajara ilaiha usman ibn affan usman dan affan radiyallahu anhu shine farkon wanda ya fara fita dan tafiya ƙasar habasha idan yake usman yana da cikin mutanen da suke da dangi su ne banu umayya sun fi kowa ma yawan dangi a makka amma dai ya ga dacewar shi ma ya fita don ya ya samu ya sakata ya walaye addini a inda ba a takura masu addini a inda akwai yancin yin addini wa ma'ahum zawjatuhu ruqayyatu bintu rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi yana tare da matarsa mai suna ruqayya yar gidan manzon Allah salawatullahi wa salamu alaihi wa radiyallahu anha wa kana ahlul hijrati ula 12 rajulan wadanda suka yi wannan tafiya ta farko mutane ne mutum goma sha biyu wa arba'a niswa da mata guda hudu usmanu wa mur'atu akwai sayyidina usman da matarsa wa abu huzaifa sai kuma abu huzaifa wato ɗan gidan utba ke abu huzaifa ibn utba wanda yana daga cikin as-sabiquna al ya musulunta tun kafin shiga daru alqam bin abil arqam ya rasu a shekara ta 12 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ranan waqatul yamama din nan da aka yi da su musulmatul kazzab anan yayi shahada dan uwan hindu ce mahaifiyar muawiya hindu bintu utba wadda ita ce mahaifiyar muawiya mata abu sufiyana to wannan dan uwanta ne uwansu daya ubansu daya ran da aka bi yakin badar ya fito yace zai mubaraza da ubansu utba bin rabi'a sai ita hindu dama tana wajen ta fara waka tana cewa al-ahwal as'alul mal'un ta'iru Allah ya tsine wannan mai harar garken mai gantso dama an ce yana da hakuri haka wanda ya leku tace wannan mai gantsar ubangiji Allah ya tsine mishi Allah kuma ya tsine ma duk canfi shi wai zai huzaifatu sharrun nati fi wannan yafi kowa sharri a cikin addinin sa amma shakarta aban rabbaka min sigari ba za ka gode ma uban da ya rene ka tun kana yaro ba hatta shababta shababan ghaira mahajiji. har ka zo ka zama matashi ne wanda ba abun ba abun ba abun yabawa ba ka zo ka ba addinin ka kuma wani addinin duk wannan bai ishe ka ba kana so ya fito yanzu kai da shi ku kashe juna wannan mubaraza dai ba a yi ta ba amma shi ya kira baban ya ce baban ya fito mubaraza baban ya tsoron fitowa jarimi ne daga cikin jaruman matasan sahabbai an kashe shi a wancan wuri na yakin mama. Allah ya kara mashi yadda sunan shi kenan Abu Huzaifata ibn Utba radiyallahu anhu a sai ce wa mur'atuhu yana tare da matarsa mai ɗakin sa wanda sunanta Sahla bint Suhail sahalatu bintu suhail ibn amr al-amiriya yar gidan suhail dan amr wannan sahabin wanda shi ma a wannan lokacin da ake magana babban kafiri amma daga cikin kafirai masu kan gado wanda kullu yake ga ma sauran kafirai cewa babu muhammadu a hankali dan uwan mu idan mulki yake nema in ya samu ma mu don haka kuma maganganun da kuke cewa waka yake kun san ba waka bane mu mun san waka kuma kun san waka wannan ba waka bane ko zama magana aljanu bane ba kaza ba bokanci bane ya daga cikin waɗanda suke da hankali a lokacin na haka ma suka turo shi a lokacin su da hudebiya to sirki yake a lokacin ga wannan mutum mai suna abin nan Abu Huzaifa dan yana auren yana auren diyarsa mai suna Sahalatu binta Suhail ibn Amr matar abin nan kenan Abu Huzaifa ana mata alkunya da Ummu Muhammad saboda ɗanta Muhammad ibnu abi huzaifa da ta haifa wanda shine ummul haba'isan ziga mutanen misra akan yi wa usmanu tawayi ya dauki zalikal guzur kamar da zabi ya bayyana a cikin tarihin islam shine jagaba wajen lokacin da aka zugo waɗannan gauga'u suka taho ƙasar madina don yin tawaye ga usmanu to jagoran wannan tawayen ta fuskar ziga mutane shine wannan ɗan gidan wannan mutum da wannan matar sahala da abu huzaifa suka haife shi suka same suna muhammad ibn abi huzaifa Allah shi kace malamin ya gaba da cewa wa abu salama da kuma babban sahabi abu salama wa mur'atuhu ummu salama hindu bintu abi umayya abu salamata wannan babban sahabi daga cikin sahabbai wanda bayan rasuwarsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri wannan mata ummu salama kissata sananniya ce daga cikin miji wanda ya fi na kowa abin kwatance a wajen kyauta wa matarsa ya take ji da shi ta ji manzo Allah ya bada hadisi akan cewa an amma maka mutuwa ko ka shiga musiba kai yi kai istirja'i da ta yi kuma Allah ya taimake ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine aure ta daga baya kisa ce sananniya wa Zubair bin al da babban sahabi Az-Zubair bin al wanda kazin ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa radiyallahu anhu zubair daga cikin al-asharatul mubashirin bil janna wa mus'ab ibn umayr da kuma mus'ab ibn Umair, sanannan sahabin nan daga cikin shuhada uhud wanda babban sahabi ne wali ne cikin waliyai yana daga cikin wanda Allah saka da ya kansu minal mu'minina rijalun sadaqu ma'adullahi alayhi fa minhum man qaba nahabahu to yana daga cikin man na haba shi mus'abu ɗan umair wanda a lokacin maraya ne yana da uwa a tajira tana ji da shi kwarai da gaske an ce kwalliya take mishi irin ta maza a irin ta mata zinariya da sauran kayan kwalliya saboda gata amma ya tsallake duka wannan gata ya tafi eh, eh, musulunci ya yi hijira wannan ta farko daga baya kuma ya hijira zuwa madina radiyallahu anhu wa wa abdurrahman bin auf da attajirin sahabin nan ɗaya daga cikin al'ashara shi ma shi ne abdurrahman ibn aufin wanda sahabi ne babban attajiri radiyallahu anhu wa usman ibn maz'un al-jumahi kenan da usman ibn maz'un al-jumahi wanda aka ce shine mutum na goma sha uku a musulunta kamar yadda muhammad ibn ishaq ibn yasar ya ba da labari a cikin tafin shi asira cewa shine mutum na goma sha uku a musulunta shi usman ibn maz'un kuma shine mutum na farko da ya rasu a cikin sahabbai mutanen makka bayan komawa madina shine mutum na farko da aka rufe a makabartar bakiya kabarin shi shine na farko shine wannan wanda manzo Allah sallallahu ya sanya dutse a wurin makwancin kanshi ko yake cewa dan na dinga gane kabarin dan uwana a lokacin da ya rasu a farkon musulunci bayan an koma ainihin wato Madina radiyallahu anhu yayi wannan hijira kamar da aka bada labari a wasu riwayoyi da shi da ɗansa as-sa'id as-sa'id ibn usman ibn mas'ud wa amir ibn rabi'a da kuma amir ibn rabi'a ibn ka'ab ibn malik wannan sahabi ne badari wanda ya zo a cikin tarihin sa kamar da al zahari az ba da labari a cikin tarihin islam da mu'min qabli ibn sa'id cewa lokacin da aka bar fitinar tawayin da aka wasu na usmana ya kwanta bacci ana cikin wannan kwanakin da waɗannan gaugau suka kewaye madina suna ta tsagerancin nan sai mafarkin an ce mashi ka tashi ka yi sallah ka yi addu'a Allah ya tsiratar da kai daga wannan fitina ya tashi ya yi sallah raka a biyu cikin dare sai ya addu'a ya ce ya Allah ka tsira ni daga wannan fitina aka ce bai ƙara fitowa gidan shi ba sai a cikin makara ba a yi mako guda ba ya mutu kwanaki biyu ko uku ka ba kashi sayyidina usman da ya wannan yana gama wannan addu'ar sai kawai ya atishawa sai mura ta kama shi ko zazzabi shikenan ya kwanta ciwon ajali kwana ɗaya biyu kawai sai mutu da ka bai ma fito daga gidan shi ba daga wannan sallar sai da ka fito da shi za a kashe makabarta shine sahabi abin nan amir ibn rabi'a ibn ka'ab radiyallahu anhu duka waɗannan sa daga cikin as-sabiqun al-awwaluna da Allah yake tayabansa din wanda suka shiga musulunci da wurwuri kaga Allah cikin ikonsa da iyawarsa galibin su ba su rayu har suka ci moriyar musulunci ba moriya ta duniya ma'ana da musulunci ya yadu ya yi ƙarfi ya yi dukiya ya yi arziki sanda ake raba mutane kuɗi aisha take cewa za a kawo musu na wani watan wani ma bai kare ba to mafi yawansu ba su rayu suka kai wannan wato su sai a lahira kawai shi sa wancan sahabin Abdurrahman dan au kamar da ya zo a cikin kisa shi tarariya go? ya yi azumi gidan zai buɗe baki ya kasa ya dinga tuna ire-iren su mus'ab yana cewa shi yana jin tsoron kai ya zama yana daga cikin waɗanda ula'ika qaumun ajjalallahu tayyibatuhum lahum fi hadhihi dunya mutanen da Allah ya gaugauta musu da arzikin na lahira a nan duniya ka cinye na lahirarka ka a duniya yace yana tuna su mus'ab waɗanda suka mutu babu likafanin ma da za a rufe su in an rufe kai kafa ta fito in an rufe kafa kai ya fito shi kuma ga shi ya rayu ya yi arziki ya tara kudi ya zama miliyoniya yana cin buɗe baki irin na attajirai da kasan wanda za a kasa abinci kala daban-daban karasa wanda za ka ci ba irin namu na talakawa ko buɗe bakin attajiri in ka taɓa eh, buɗe baki a gidan attajirai ko kuma kai attajiri ne ka sai da kake buɗe baki wallahu a'lam malam ya ci gaba da cewa ah, wa tuhu. amir ɗan rabi'a da matarsa mai suna laila bintu abi hasma sunanta kenan laila bintu abi hasma wa abu sabrata ibna abi ruham uh, Ruhumul, da kuma abu sabra ibn abi ruhum wanda ake ce ma abu uh, abu abu sabra ibna abi ruhum ibn ruhum ibn abdul uzza kai. shi na daga cikin asabiqun al-awwal shi ma badari ne wannan shi shine ake cewa kadai daga cikin badariyawa wanda ya koma makka ya zauna bayan mutum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin dukkanin wato sahabbai da suke badariyawa babu wani wanda ake da labari ingantacce kamar yadda ibnu hajar ya ambata a cikin isaba ba wanda ake da labari ingantacce akan cewa bayan mutum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam makka ya koma akid bayan mutum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai sabon da suka bar Madina irin su Anas irin su Bilal da sauransu su yawa ma daga baya shekara biyar goma ashirin kafin shekara arba'in sabai da sun yoɗe gaba ɗaya sun bar madina wasu sun koma sham wasu kufa wasu basara wasu kaza wasu sun koma makkaɗin amma ba badari ya wani da ka badari ne wanda ya koma makka ya zauna shine wannan eh, shine wannan mai suna abu sabra wanda ya mutu a makka a lokacin halifancin usman dan affan mahaifiyarsa ita ce wata mata da ce mata barra bintu abdul Muttalib shi ma kazin ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wa radiya anhu zaka ga waɗannan sahabban wasu ma ba a majin labarin me yasa saboda sun mutu ma ba su ba da riwaya hadisi ba su da riwaya mafi yawan su kuma za ga wani riwaya shi ɗaya biyu uku domin waɗanda suka daɗe suka yi tsawon zamani su ne suka samu halin sakin jiki su karantar a ji labarin riwayar su amma wanda ya rasu da wuri kaga bai da wannan don kuma wani abu ne tsabi'iyyar tsalli tarar misali yanzu ko da fatima yar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta da hadisi da yawa saboda bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta rasu ne da wata shida bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anha a sadda manzo Allah yake nan kuma ba kowa yake da karfin ilimin ba da karatu ba wannan sai irin su Aliyu sai irin su Umar dan Khattab ko irin Sayyidina Bakar waɗannan sune manyan gwarazan da manzo Allah ba yana rayu su ma suna da damar su karanta amma waɗannan sauran sahabbai sai da manzo Allah ya rasu wasu ma bayan rasuwar shi sai da dadewa sannan aka buƙatu zuwa ga ilimin su nan suka karanta to wanda ya rasu kafin a buƙatu zuwa ga ilimin sa ba za a ji labarinsa ba in ba mutum yana da alaka da bincike mai zurfi da akan sahabbai da tarihin sun ba za ka kashe na za ka za ka ji sunayen a nan da Allah ha sabdu gariba bakin sunaye ne ba a saba zo su wa hatib ibnu amr sai kuma hatib ibnu amr ibnu suhail ibnu amr dan uwan suhail ibnu amr hatib ibnu amr dan uwan suhail ibnu amr shi ma badri ne wanda shine wanda ya daura manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aure da Sauda bintu Zam'a shi ma badari ne wannan wa Suhail bin Wahab da kuma Suhail dan Wahab shi ma yana daga cikin su wa Abdullah ibn Mas'ud da kuma sahabi sananne daga cikin sahabbai malamai shine Abdullah dan Mas'ud radiyallahu anhu jami' Allah ubangiji ya kara musu yadda gaba ɗayan su waɗannan su ne lissafin sahabbai waɗanda suka fita a wannan karo na farko zuwa ƙasar habasha saboda gujewa da addininsu da gujewa daga cutarwa da ake musu wa kharaju mutasallilina sirran aka suka dinga fita suna satar jiki suna fita cikin dare ba za ka shiri ba ba za ka bari a gane ba sai ka yi mamaya kamar za ka je bayan gari ko za ka je kiwo ko za ka je wani dan abin nan ɗinka wata harkar ko za ka je anguwa wata ɗan ruga haka ko wani ɗan ƙauye daga can ka je sai ka jan kafa har dare sai kawai ka wari za ka haka dinga gudu domin ka bari aka ganka za ka fuskantar matsala a hakan ma sai ana tafiya ana buya ana tsayawa a dinga waiwaye ana ganin ko akwai wanda ya biyo sau da aka suka je suka tattaru a mina tashar jirgin ruwa wanda za ka yi yanzu kusan shi ne jidda kenan ta ɓangaren jidda inda ake zuwa a hau jirgin ruwa kwale-kwale don a haura zuwa ƙasar habasha abinda suka yi ke فوفق الله لهم ساعة وصولهم إلى الساحل سفينتين للتجار sai Allah ubangiji ya ba su gamdakatar suna zuwa bakin gabar ruwan wannan ruwa da ke ainihin wato jidda kenan suka je suka tarar da jirgin ruwa na 'yan kasuwa har guda biyu wanda zai tafi zuwa habasha zai bi teku ya tafi ƙasar habasha fa hamaluhum fihima ila ardil habasha za ka ɗauke su a cikin wannan jirgin ruwa wasu suka shiga trip na farko kenan wasu kuma suka shiga trip na biyu aka kama hanya tiryan-tiryan zuwa ƙasar habasha wa kana makhrajuhum fi rajabin fi sanatil khamisa min al sun fita ne a watan rajab a watan rajab a shekara ta biyar bayan aiko manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama to duk da wannan sulalewar da suka yi a gari irin makka wannan lokacin kuma inda sun zama idan gari ana kallon su ana da matsala da su kaga za a wayi gari ba a gansu ba kuma in aka gansu dukkan su ba sa nan dole za a fara tanin su ko wata matsala idan da guda ɗaya ne ba a gani ko ƙwaya biyu za a iya ɗauka su kawai ko yana daji ne ko ya ɗan yi tafiya ne amma in aka duk ba sa dole za a gane wani abu ya kuma irin wannan labari ma bai kuya dole wani ya bar kanin shi a baya ko dan uwansa ko wani wanda ya amince ya sirranta mishi kafin ka ce kanzun labari ya toni cewa ai sun gudu ne ga inda suke da haka wa kharajat quraish fi athari hatta ja'u al bahar nan da nan quraishawa suka hada ƴan sandan su na mutunta suka bi sawu aka bi sawun su a guje akan raƙuma da dawakai ana neman su kaji fa sun fi kyale musu garin ne za su fi addinin su amma su ba kyale su falam yadda aka je bakin kogi sai aka tarar jirgin ya riga ya kama hanya babu kuma jirgi a wajen falam yadriku minhum ahada Allah ya tsara cikin hikimarsa da kaddararsa cewa ba a riki ko mutum ɗaya ba daga cikin su thumma balagahum bayan sun je sun zauna a gunna jashi ya ba su masauki ya ba su dama su yi addinin su babu takurawa babu komai suka samu kuri suka sakata suka wala sai kullum labari yana zuwa musu ɗan kasuwa idan sun zo za su tambaye su da sauransu a bisa ɗabi'ar ɗan adam zai zama yana da hani yana da yana bingen gida wani ya bar kasuwancinsa wani ya bar iyalansa wani ya bar dabbobinsa wani kuma dai koyaye ne akwai gurba akwai bakwanta a hakan nan zai ja kusan garo su a hakan nan yadda dai muka san tabi'a dan adam sai kullun suna tambayar labarin me ake ciki ne a makka ina labarin mutanenmu su annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya labarin bala'in da suke ciki yanzu wani hari ake ciki sai aka musu wani labari mara inganci cewa anna quraishan qad kaffu annabi nabi sallallahu alaihi wasallam aka ce ai quraishi sun zama su kala annabi Muhammad suna ce abin da ya ga dama to labarin mun ce bai da inganci ne saboda ba haka yake ba ko kuma zaka fassara shi cewa abinda aka faɗa musu sai suka saka buri a ciki fiye da asalin labarin ba haka yake ba shine quraishi ba su kyale shi ba dan dama can shi ba su kai gare shi ba dan tana su kyale shi suna nan suna yin makirci irin wanda za su iya amma shi ne na hana mutane saurara shi amma shi manzo Allah sai islama ba su da damar kaiwa gari saboda Allah ya bashi kariya ta danginsa ko kuma cewa da aka yi to ai yanzu ba a cutar da kowa su din ne su ake shirya su suka gudu kaga ba wanda za a samu a cutar wanda suka rage a ganin duk wanda yake jin cewa shi ma ya isa ne shi sai ya saura sai suka ɗauka to wurin an samu yanayi mai kyau da za su iya dawowa shi kenan faraja'u sai suka yi shawara sai suka kamo hanya suka dawo falamma kanu duna makkata bi sa'atin min nahari bayan da suka shiga jirgi suka sauka a jirgin ruwa suka kama hanya daga jidda suka kama hanyar makka ya rage su da makka kamar tafiyar ɗan kankanin lokaci Kamar a ce tafiya zango guda wanda za a yi awa biyu ta agogo na yanzu ko awa uku wato ga sun kusa gari balagahum anna quraishan ashaddu ma kanu adawata da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai suka samu sabon labari cewa ina ai wata labarin da kuka ji ba haka yake a yanzu quraishawa ma adawar da suke da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta fi tsanani fiye da koyaushe suna nan suna yin iyayin su dan ganin sun kawo musulunci tarnaki sun hana shi sakata ya wala fa dakhala man dakhala bi jawabi zaka duk wanda ya shiga daga cikin su ya shiga ne karkashin wani ya bashi makwabtaka sai ka samu kariyar wani sannan zaka shiga wato wani wanda ana da ana ganin girman shi a cikin garin sai ya shigo da kai ya sanar ya ce to wani na na na jawar ina ne wato ni ne na majibincin shi idan aka yi haka ba wanda ya taba suna da wannan al'ada suka shigo da jawar وفي تلك المرة دخل ابن مسعود فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة أولا لوكتين صحابي أبلاء دم مسعود يشك قم من زعل الله صلى الله عليه وسلم سيترد شينا صلى فسلم عليه على النبي صلى الله عليه وسلم سيمش سلم أبسا أبن دي سني تشوى كافن سبرغري أنا صلى أنا مغانا فلم يرد عليه لما من زعل الله سلم عليه من زعل الله صلى الله عليه وسلم بمرمشوى shi kenan sai hankalin shi ya tashi ciki kuna yawan laifi wata azama zalika ala ibn mas'ud sai al'amarin ya bashi tsoro hankalin shi ya tashi hatta qala lahu annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin riwaya cikakkiya sai ne muri ya zauna har sai da aka gama sallah manzo Allah ya gama sallah ya ce manzo Allah laifin me nayi sai manzo Allah ya ce mishi inna Allah lak ahdatha min amrihi Allah takallamu fi salati Allah ya kawo sabon hukunci cewa la takallamu la ta takallamu ne asali an cire ta'u guda daya ah, kar ku dinga magana a cikin sallah kar ku dinga magana a cikin sallah Imam Shafi'i ya fitar da wannan riwaya a cikin musnadinsa da da da Abu Dawuda ya fitar da ita kisa cikakkiya a cikin sunan dinsa da lafazin cewa kunna nusallimu ala nabi sallallahu alaihi wasallama wa huwa fi salati qabla an na'ti arra al-habasha Allah da musulmi yake cewa muna yi manzo Allah sallama ah, in yana sallah kafin mu je Habasha fayarudda alaina sai ya mayar mana wa huwa fi yana cikin sallah kenan falamma raja'ana min arli habasha. da muka dawo a ataituhu sai nazo inda yake li usallima alaihi dan na gaishe shi fa wajadtuhu yusalli na same shi yana sallah fa sallamtu alaihi da mushi sallama falam yurda alayya bai mayar mana ba fa akhadhani ma qaruba wa ma ba'uda yace duk wani tunani na kusa da na nesa sai da yake zo mun cikin tunanina. fajalastu hatta idza qada salatahu ataytuhu fa qala sai na zauna har ya gama sallah sai na ce mishi inna allaha ah sai manzo Allah da ni amin inna allaha yuhdithu min amrihi ma yasha Allah yana bada doka yadda ya ga dama wa inna mimma ahdatha Allahu an Allah takallamu fi salat daga cikin sababbin dokoki shine kar yi magana a sallah faradda alayhi salam a wannan wannan kuma shine shari'a faɗa har yanzu game da sallah idan mutum yana sallah baya amsa sallama amma yana iya amsawa da ishara ta hannu sannan idan ya gama sallan idan wanda aka yi mai sallaman yana nan zai iya mayar mishi a wannan lokacin bayan ya idar da sallar shi wannan isnadi na al Abu Dawud da isnadi da kyakkyawa baya ga Abu Dawud da al-Imam Ibn Hibban al-Busti ya fitar da wannan riwaya a cikin as-sahih ɗinsa haka al al-Bukhari da Muslim sun fitar da kissa amma takaitacciya da lafazin cewa kunna nusallimu ala rasulillahi sallallahu wa huwa fi salati fa alaina falamma raja'na min indin najashi sallamna falam alaina haka mas'udin aka rawaito daga shi a cikin bukhari da muslim فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا نسلم عليك في الصلاة wanda bai dace a ce an yi wani aiki a wajen sallah tare da ita Allah ba wannan kisar a lokacin da ta faru kenan sanda suka dawo din malam yace hadha huwa sawab wannan shine daidai game da yaushe kissar ta faru yana ishara akan sabanin da aka samu wajen kokarin tantance yaushe ne wannan kissa ta faru وزعم ابن سعد وجماعة أن ابن مسعود لم يدخل muhammad ibn sa'ad al-misri da littafin at-tabaqat littafi ne muhimmi akan tarihin waɗannan al'umma na farko sahabbai da tabi'ai musamman muhammad ibn sa'ad rahmatullahi alayhi shi kam yariya cewa a'a ibn mas'udin lam yadkhul bai ma shigo makka ba da yazo bai samu jiwar din shigowa makka ba wa annahu raja'a ila al-habasha kana yayye kuma habasha min amri ko wa annahu raja'a ila al-habasha ya koma ne zuwa habasha hatta qadimatil marrati Saniya, ila almadinati bai dawo ba sai a karo na biyu lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya yi hijira ya koma madina sai ya tarar da shi kawai a can madina bai shiga makka ba dan haka ba zai yi a ce wannan abin da ya faru a makka bane wa rudda hadha bi Mas'udin, ibn shahida badar sai aka ce to wannan magana ta ka ya kai ah, al imamu muhammad ibn sa'id al-misri akwai tababa a cikin ta saboda mene saboda ibn mas'udin sahabi ne badari badar kuma waɗanda suka koma habasha ba su shaida su ba wanda suka koma a hijira ta biyu ba su shaida badar don duk ba su na aka yi kuma gani wanda suka koma hijira ta biyu suka zauna a habasha har sa'ad da Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma madina sannan daga baya suka dawo zamu zo mu ji a can gaba su dawo ba sai bayan hudaybiya da haka ba zai a ce sun je badar ba kina Ibn mas'udin baya cikin waɗanda suka koma kenan indai haka ina fata mun gane wannan sai yake cewa wa ajhaza ala abi jahl wanda shine ma ya karasa abu jahl a yakin badar kamar yadda kisa take tabbatacciya abu jahl ya taba marin Ibn mas'udin a makka da yana kanta alqur'ani manzo Allah sai alaihi yayi dariya Ibn mas'ud yake cewa ya manzo Allah ka ce ne kanta musu qur'ani na karanta amma ne kuma kai dariya yace ina dariya ne saboda na san zaka raba to da aka zo ranar yakin badar ibn mas'udin baya daga cikin asalin muqatila mayaka na kan gaba gaba ya tsaya a waje waje ne da aka bashi tsaron wani aiki da aka idar da yakin akwai kuma waɗannan matasa Sahalu da Suhail wanda suka tinkari Abuja sai da suka kwantar da shi a tsammanin su ran shi ya riga ya fita suka bar shi ashe da sauran numfashi a tare da shi sai manzo Allah sai alaihi wasallam ba ibn mas'udin dama ya zagaya shi ma ya samu falalar kashe kafin yana cikin zagayawa sai ya ga wannan surgumin kafiri abu jahalin yana ta numfarfashi sama-sama yana ƙoƙarin mutuwa ko ya kwace kanshi a lokacin ma sai da ya ce ma ibn mas'udin ya ce mashi ko za ka musulunta ya ce kai canka ai a yanzu nan na fi kyamun musulunci fiye da da ya ce ka je gaya muni me aka kwana cikin yakin ya ce abinda aka kwana cikin yakin shine an ci nasara a kan baya ga kai an kashe wani an kashe wani an kashe wani da haka sai kuma ibn mas'udin ya karasa shi a nan ya kashe shi to kaga ibn mas'udin wannan kissa tana tabbatar da lalle ya je baga wannan kissa ce mashhuriya babu kokonto akan tabbacin ta da haka kenan ba zai yi a ce ibn mas'udin yana daga cikin waɗanda ba su shiga makka a wannan lokacin ba. don wanda ba su shiga ba sun koma ne domin inda ya koma wanda suka koma din ba su dawo ba sai bayan da aka yi hudubiya za a iya cewa za mu zo mu zai fara gaba ko kuma a ce shi ibn mas'udin daga baya ya sake zarar jiki farkon hijira kawai ya maza ya dawo in dai ba wannan aka faɗa ba to ba za a fita daga wannan sarkakiyar ba a tarihance wa ashabu hadhihi hijra inma qadimul madinata ma'a ja'far ma'a ja'far ibn abi talib wa ashabihi ba'da badr afwan aka cewa ba'da hudaybiya ba'da badr bi arba'in sinina aw khams ko da shekara hudu ko biyar bayan badar a shekara an yi badar shekara ta biyu bayan hijira ko sai da aka sake shekara hudu ko shekara biyar sannan suka dawo kamar shekara ta shida kenan ko shekara ta bakwai za mu zo mu ji dalla-dalla a gaba insha Allah qalu su waɗannan malamai da suka maimai da martani suka ce fa in kila idan an ce bal hadha alladhi zakarahu ibn sa'd yuwafiqu qawla zaid ibn arqam i e, wannan zance da zaid dan da Muhammad ibn Sa'd ya ambata anan cewa wannan abin nan hadisar bata faru a Makka ba Madina ta faru dan ta dace da maganar Zaid ibn Arqam wanda Zaid ibn Arqam shi kuma ansari yana da hadisi irin wannan cewa kunna na takallamu fi salah yukallimu ar-rajulu sahibahu wa huwa ila janbihi fi salah yace mun kasance muna magana a sallah mutum yana kusa da ɗan uwansa a cikin sahu kawai sai ya mishi magana ana cikin sallah an kace ba za ka fada mutum ba za ka ce sai ka jira sai an yi jarwa sai da Allah wani an gama sallar nan ina son ganin ka kuma za ka raka da wuri kaza ko kuma ana cikin sallah sai ka ce wani eh kana da irin kaya kaza a shafin ka kuwa sai kuma a ci gaba da sallah za ana yin haka yace mutum yana magana da na kusa da shi hata nazala har zuwa saukan fadin Allah wa qumu lillahi qanitin a cikin bakara kaga bakara kuma madaniyya ce zaka a madina kenan aka saukar da wannan fa umirna bis sukuti sai aka ce to kowa ya shi wa nuhina anil kalali aka hana mu magana wannan kuma yana cikin sahih bukhari da sahih muslim da littafin al-imamu at-tirmidhi muhammad ibn isa rahmatullahi alaihi ajma'in to wa zaid ibn arqam min al ansar kaga zaid dan arqam zaid ibn arqam ibn zaid ibn qais al khazraj ansari ya rasu hijira shekara shekara 66 da shida 66 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama yana daga cikin yaran sahabbai kanana an zo da shi ranar uhudu manzon Allah ya ce yayi yaro dan haka yaki na farko da yaje shine khandaq ne yaki shi na farko da ya fita a matsayin soja yana da kissa sananniya tana cikin bukhari ta saukan suratul munafiqun wanda tunda za a tafi yakin tabuka yaji wasu munafikai suna wannan mugan mugan ganin maganganun da suka yi mugan maganganun da suke akan sabon cewa waɗannan mayin wajen masu binnan wawa abinci amma ragage a wurin yaki zo ya faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ma kawun shi kai ali cewa ga abin da ya ji waɗannan suna faɗa da aka je aka ci aga manzo manzo Allah ya kira su suka zo suka ce ƙarya yake suka rantse da Allah suka ce ƙarya yake manzo Allah kuma ya karɓi maganar su a haka a ka'idar idan mutum ya rantsuwa sai a bar shi da rantsuwar shi ko ya je ya shiga cikin bakin ciki ya ce daga yau ba zai ƙara zuwa ya faɗi wata magana ba shi ya san gaskiya yake bayan kwanaki sai aka ba aka mishi bishara cewa manzo Allah yana kiran shi manzo Allah ya kira shi ya ce mishi Allah ya saukar da bayani akan gaskata ka shine suratul munafiqun idza ja'alka munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah musamman fadin Allah kuma ladina yaquluna la tunfiqu ala man inda rasulullahi hatta yanfaddu to kuma fadin shi yaquluna la in raja'ana ila almadinati la yukhrijanna al'azzu minha al'azab abinda suke fadi din kenan da ba da labari suka ce ƙarya ne suka rantse da Allah cewa su ba su fada ba wannan kisa ce ta zai dan harkam shahararriya ce a cikin tarihin suna cikin sahih bukhari yana da an ce dan kasuwa ne babba ya samu kuɗi ya zama babban attajiri za ka za ya rubuta hadisai da dama da suka shafi magana kasuwanci yana da hadisai da dama saboda harkar shi ce dan kasuwa ne ya ya ya yi musharaka cikin fitina ta sifin ya je yaƙi sifina tare da ali dan abu talib radiyallahu an ali wa anhu wannan sahabi dan karamin yaro ne a wannan lokacin a wannan farkon al'amari a kasar madina wasu suratu madaniya kaga zai dan arkam khazraji ne dan haka da yi zaman makka ba ita kuma surar madaniya ce wa hina idin to karkashin haka sai a ce fa ibn mas'udin sallama alaihi lamma qadima wa huwa fi ibn mas'udin yayi manzala sallallahu alaihi sallama ne sa'ad da yazo manzala sallallahu yana salla fa lam yurda alaihi bi mayan masa ba hatta sallama har sai da ya sallame wa a'lamahu bi tahrimil kalam sannan ya ba shi labarin cewa an haramta magana a sallah fattafaka hadithuhu wa hadithu ibn arqam hadisin shi da na zai dan arqam sun yi daidai wa idan wani ya ce haka ya ce eh ai kissar gashi gashi gashi don haka ta madina ce ya faɗi wannan magana mai faɗin ta yana goyen bayan taujihi ibn sa'id ila sai a bashi amsa a ce yufsilu hadha shuhud ibn mas'ud badar abinda ke bata duk wannan tawilin shine ibnu mas'udin da kowa ya san ya je badar wa ahlul hijrati thaniya inma qadimu am khaybar ma'a ja'far wa ashabi waɗannan kuma ashabul hijrati thaniya ila al-habasha sun dawo ne a su su ja'far da ta da jama'ar sa sun dawo ne ba shekarar khaybar shekara ta 6 ko ta 7 bayan hijrar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walau kana bir mas'udin mimman qadima qabla badr da ibn mas'udin yana daga cikin waɗanda suka dawo daga habasha kafin badar la kana li qudumihi zikra da an bada labarin walam walam yadhkur ahad qudum muhajiri al-habasha illa fil qadmati al-ula bi makkah babu wani malamin tarihi da ya bada labarin amshe ga 'yan hijira zuwa habasha sun dawo in banda dawo ta farko din can a makka wadda suka zo bisa kuskuren cewa an ba su labarin al'amura sun gyaru saniya da dawo wasu ta biyu a mahaibar ma'a ja'afar tare da ja'afar jagorar suke. amma in banda wannan ba a samu wani lokaci da yake ce a cikin tarihi sun dawo ba kafin badar musamman fama ta kadima ibn mas'ud fi ghairi hatayn marataini wa sai ake ka da labari ya kai mai wannan fasawa. ne wannan ra'ayi yaushe ne ibn mas'udin ya dawo kuma tare da suwa ya dawo kuma a wani lokaci wa bi nahwi allazi qulna fi zalika qala ibn ishaq irin wannan zancen da muka faɗa nan Musa ibn qayyim haka Muhammad ibn ishaq ya faɗa qala Muhammad ibn ishaq ya ce wa balaga ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alladhina kharaju ila al-habashati islamu ahli makkah sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke kasar Habasha sai suka samu labarin cewa ai duk Makka an musulunta fa aqbalu lima balagahum min dalika sai suka kamo hanyar dawowa saboda wannan labari hatta idza da naumin Makka da suka kusa da garin Makka balagahum anna islam ahli Makka ta kana batila cewa labarin musuluntan mutanen Makka ƙarya ne lam yadkhul minhum ahadun illa bi jawabi babu wanda ya samu shiga Makka sai wanda aka bashi jawar aka ba shi kariya au mustakhfiyan ko kuma ya sada ya shiga a koyi fa kana mimman qadima minhu daga cikin wanda suka dawo a wannan lokacin a fa akwai akwai ibn mas'ud fa qama biha hatta hajara ila al-madinati naka ya zauna a makka shi ibn mas'ud har ya hijira zuwa madina fa shahida badaran wa uhudan yashir da yakin badar da uhud fa zakara minhum abdullahi bin mas'ud kaga ya ambata shi muhammad uh, ibn ishaqa ya ambaci a cikin waɗanda suka dawo dawo farko kuma sun shiga makka akwai ibn mas'ud fa in kila idan ko aka ce fa ma tasna'una bi hadith zaid ibn arkam? to ya za zaku da wannan hadisin zai zaid ibn arqam idan an riga an hana maganan a makka an daina yi to kuma ga zaid dan arqam kuma mun tabbatar shi ba dan makka ba ne? dan madina ne khazraji ne ansari ne kuma ya bada labarin su ma suna magana a sallah sannan aka saukar da aya a cikin bakara a cewa wa kumulin lahi kalifi ya za ku da wannan hadisi kila sai a ce kad ujiba anhu bi jawabai ana bada amsa ɗayan biyu ahaduhuma amsa ta farko an yakuna nahyu anhu kad sabata bi makka tayu da gaske ne an hana farko a makka thumma ma'udina fihi bil madina da aka dawo madina kuma aka ci gaba da yi aka ba da dama kuma a fara yi saboda kuma yanzu a ko sababbin da su ba su iya sallah ba su saba da ita ba sun hannu, sai kuma aka sake hanawa daga baya za a yi ba da wannan amsa wasani abu na biyu an na zai da na arkam kana min su sahaba ɗin ɗan arkam ya daga cikin sahabbai yan yara wa kana huwa wa jama'atun ya takallamu na fi salati al'arfi sai zama da shi da sauran yara sauran yin shi suna yin magana ne a sallah ba manya ne suke ba da kasan hanyar da yara suna shin magana a sallah kaji malamai ne samun mafita eh ga Abdullahi dan Umar ma yana zuwa masallaci ya shiga da gakin cikin sahu shi ma yaro ne lokacin ku da haka har yanzu ana sallah ko a ina ne yaro zai yi magana babu ne da ne shi zai yi susa zai yi waige zai yi ya ga dama ma zai fita abin shi kawai daga sahu to da haka dan suna magana yanzu yana faɗa ne cewa kunna na takallamu yana ba da labarin su yara ne ina fata mun gane za a iya ba da wannan amsar wallahu a'lam wa kana huwa wa jama'atun yatakallamuna fi salati al'adati bisa al'adar yara walam yablughuhum an-nahy ba su da na walamma na walamma balagahum walam yablughuhum an-nahy anawa a lokacin ba su da labarin an hana falamma balagahum intahu shine wannan naka babu wancan yayin da labari iske su sai suka daina ko kuma wata gida da suka dan ƙara girma suka tsara hankali sai suka bari وزيد لم يخبر عن جماعة المسلمين كلهم لأنهم كانوا يتكلمون في الصلاة إلى حين نزول هذه الآية زيد بيانا بعد لابارن سوى دكا للمسلمين إذن أنا صلى سنة مغانا بني إذن أي كوبا كومي ديك يا هلسة أي أنا بقاتل نسوى domin kamar nufin ne da aiki ko zaman karatu ya halatta yanzu a cikin zaman karatun nan wani magana ya saba wa Allah ba ko in yana da bukata amma ba za a ji kuma wurin ya rude ana ta ta zance ba da ga koda wani ya ji ya ce ai mukan yi magana a majalisu ne to zai ba da labarin wani abu ne kankani wanda bukata ta kan sa ko kuma wasu waɗanda suke ba su saba da wurin ba ko sababbin zuwa ne su suka yi ko kuma yana ba da labari ne a madadin kanshi amma sai sa da lamirin cewa mukan yi kamar yadda mai ba da labari yakan yi haka wannan ba ya ba da labarin cewa jumhurin musulmai kowa da kowa yana yin magana ne wai a wurin sallah ba bisa bukata ne kuma ba kowa ba ne sai yake cewa walau kudura annahu akhbara bi zalika lakana wahman min idan ma da za a ce hakan yake ne to za a ce lalle yayi wahmi wajen ba da labari wallahu a'lam wannan ya dan saki lamba ne dan ya mana sharhi akan wata magana da yake cewa huwa sawabu cewa shine gaskiya batun cewa daɗin mas'udi ya ba da wannan labari ne na iskar yau manzan Allah sallama da kin amsa wasa sai da ya gama sallarsa cewa ta faru ne a bakka malam ya ci gaba da cewa sun mashtadal bala'u min quraishin alaman kadima min muhajirin al-habashati wa ghairi sannan bala'i ya ƙara tsanani akan tsanani akan waɗannan da suka dawo da ƙasar Habasha da ma sauran musulmai musad'afun masu rauni wa taqat a ashairu ƙabilinsu suka afka musu da cutarwa da zalunci wala ƙominhum azan shadidan suka game da cutarwa mai tsanani daga mutanensu fa'azina lahum rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama fil khuruj ila ardil habashati marratan thaniya sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba su dama cewa su sake fita karo na biyu su koma inda suka fito ƙasa habasha وكان خروجهم الثاني أشق عليهم وأصعب sai zama wannan fitar ta biyu ta fi musu tsanani ta fi musu tsaci a jikin saboda sun sha binnan gurba sun daɗe ba sa nan sun dawo kuma yanzu an ce su koma ba daɗi wala ƙomin ƙurashin ta'anifan shadidan duk da kuma fa a wannan lokacin suna fuskantar wato cutarwa mai tsanani wa naluhum bil aza ƙurashawa sun auka musu da cutarwa da mugun abu wasa uba alaihim ma balagahum anin najashi min husni jawarihi lahum mutanen makka suna jin haushin labarin da suka ji cewa najashi sarkin habasha ya kyautata zaman da waɗannan suka yi na makwabtaka da shi a su. wa kana iddatu iddatu man kharaja fi al-marrati 83 rajulan a wannan karan an samu ƙarin mutane wanda suke mutum 83 ne suka fita in kana fihim ammar ibn yasir fa innahu yashakku fi idan ya zama a cikin sa akwai ammar dan yasir dan akwai shakka wasu na ganin yana ciki wasu kuma suna cewa a'a qala ibn ishaq haka ibn ishaq ya fada wa minan nisa'i a cikin mata kuma akwai tis'a asharatan ra'a akwai mace guda 19 mata maza kuma guda 83 kaga kamar ya zama mutum 102 kenan ko makamancin haka qultu al-imam shaykh islam ibn qayyim al-jawziyya yace qad bukira fi hadhihi al-hijra الثانية عثمان بن عفان وجماعة عثمان بن عفان وجماعة ممن شهد بدر فإما أن يكون هذا وهما يتي أتكون wannan ƙaura ta biyu fita zuwa habasha a karo na biyu an ba da labarin cewa akwai wasu mutane kamar waɗannan usman dan affan cewa ya sake fita da wasu mazaje daga cikin badariyawa malam yace fa ma an yakuna haza wahaman ko dai ya zama akwai kuskure a cikin wannan ambato wa ma an yakuna lahum qadamatun ukhra qabla badal ko ya zama kuma sun sake dawowa wani dawowa daban kafin badal fa yakunu lahum salatu qadama sai zama su sun dawo su uke. dawowa ta farko da suka yi tare da tunanin ƙurashawa sun jira cutarwa dawowa ta biyu kafin badar dawowa ta uku na ƙarshe kenan tare da ja'afar ɗan abu talib radiyallahu anhu shi nan qadmatun qabla al-hijra wa qadmatun qabla badr wa qadmatun ama khaybara dawowa ta farko kafin hijira dawowa ta biyu kafin badar dawowa ta uku a lokacin shekarar khaybara ولذلك قال ابن سعد وغيره إنهم لما سمعوا مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة رجع منهم ثلاثة وثلاثون رجلا cewa yayin da suka samu labari inji ibnu sa'id cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hijira ya koma Madina an samu mutum 33 cikin wancan adadi na 83 sun dawo sun taho zuwa Madina wa minan nisa'i thamanu niswa daga cikin mata kuma waɗancan guda sha tara rabinsu mutum takwas su masu dawo famata minhum rajulani bi makka mutane biyu suka rasu a ƙasar makka wa ku bisa bi makkata saba'atu guda bakwai kuma aka kama su a makka aka tsare su wa shahida badaran minhum arba'atun wa na rajulan akwai mutum ashirin da hudu da suka je badar falamma kana sharu rabi'il al-awwal سنة سبع من الهجرة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة yayin da aka shiga wata na rabi'ul awwal shekara ta bakwai bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama kataba rasulullahi sallallahu alaihi sallama kitaban ila najashi yad'uhu ila al-islam kuma manzon Allah ya rubuta sako rubutacce zuwa ga najashi yana kiran shi zuwa ga musulunci wa ba'atha bihi ma'a amr ibn umayyah az-zamri ya aika da sakon jekadan wannan sako single handedly shi kadai shine amr bin umayya bin khuwaylid ad-damri mutumin kasar makka ne ɗaya daga cikin sahabbai ne mashahurai ya rasu a zamanin halifancin muawiya ne radiyallahu anhu musulunci shi ya faru ne bayan uhud yana daga cikin wanda suka bi yakin badar da uhudu a cikin rundunar kafirai amma ya musulunta a yakin uhudu a bayan yakin uhudu a daga yakin bi'ir mauna kuma tufail bin amir bin tufail amir bin tufail ya kama shi a matsayin bawa akwai kisa shararriya akan haka yana daga cikin manyan jarumai a cikin larabawa masu ƙarfin yaƙi da ƙarfin tunani da kuma iya shiga cikin rigingimu sahabi ne daga cikin sahabbai radiyallahu anhu walamma quriya alaihi kitabu aslama da karanta wa najashi wannan littafi sai ya musulunta wa qala yace la in qadartu an atiyahu la atiyanna in na samu halin zuwa gun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to lalle zan zo gare shi asalin wannan kissa ai da take haka to bata tabbata da wannan tafasir din ba al-imamu ibnu salim ya fita da ita cikin tabaqat daga malam waqidi kuma ba'ifi ne sai dai maganan musuluntar najashi ta tabbata tabbaci wanda yake babu kokonto a kansa saboda manzala sai islam ya mishi tafsir ga'ib kamar yake cikin bukhari da muslim da yake cewa matan yauma abdullahi abdul abdullahi abdullahi wani bawa na Allah ne nagarta ya rasu a yau mai suna afhama sunan shi kenan shine gashi din cewa ku tashi mu je mu mishi sallah aka je aka yi sahu hudu sahu uku da liman aka yi mishi aka yi kabbara hudu shine salatul ghaib da aka ya tabbata ya musulunta amma wannan tafsirin shine zo a cikin riwaya mai rauni wallahu ta'ala wa kataba ilayhi an yuzawwijahu umma habiba <coughs> binta abi sufyan wa kana fi man hajara ila ardil habasha كانت في منهاجا إلى أرض حبشة مع زوجها عبيد الله بن جحش فتنصر هناك ومات فزوجه النجاشي إياها وأثقها عنه 400 دينار وكان الذي ولي تزويجها خالد بن سعيد بن العاص malam yace haka nan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta sako zuwa ga najashi cewa ya daura masa aure da ummu habiba ɗaya daga cikin uwayen mu'minai binta abi sufyana radiyallahu anha wa an abiha wa kanat fi man hajara ila ardil habasha ummu habiba tana daga cikin matan da suka yi hijira suka je habasha ma'a zawjiha da mijinta mai suna ubaidullahi ibn jahsh fatanassara sai koma kirista hunaka a can din wa mata ya rasu akan kiristanci fazawwajahu an-najashi iyaha sai najashi ya daura mashi aure shi manzo kenan sallallahu alaihi salama da ita wannan mata wa asdaqaha anhu 400 dinar ya bata sadaki a madadin manzo Allah sallallahu alaihi salama dinari 400 wa kana allazi waliya ha Khalid ibn Sa'id ibn as wanda da kida wani daura wannan aure shine Khalid ibn Sa'id ibn as wannan labari shi ma akwai abin da bai tabbata ba a cikin shi shine cewa wancan bawan Allah Ubaidullahi bin jahashin ya zama kirista wannan labarin munkari ne bai tabbata za mu zo makaranta yanzu nan isha Allah mu ji yadda abin bai tabbata ba ibn sa'adin ya fitar da isnadi da ifi daga wakili, al-imam an ya fitar abu dawud duka sun fitar amma dukkanin riwayoyi ingantattu wanda har a cikin bukhari akwai irin ta takaitacciya bata zo da ambatan cewa ya zama kirista da haka wannan cewa ya zama kirista munkari gashi kamar yadda na ambata dazu akan kissar Zaid dan Harika da zuwan iyayensa za su anshe shi da batu akan wannan lafazi na addu'a amma bari mu fara karanta wannan kissa ta Ubaidillahi ibn Jashin hal tanassara daga littafin masha sha'a wa lam yafuz na malam Abdullahi Muhammad Abdullahi Al-Aushan gashi a shafi na 37 yace a Ubaidillahi bin jahashin hal ta nasara da gaske ne wai ya zama kirista ya ce fi kutu bisira annan ubayyallahi bin jahashin qad tanassara fi ardil habash ya shahara altafan tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ubayyallahi dan jahash ya kuma kirista a kasar habasha wa kana qad hajara ilaiha ma'a zawjihi ummi habiba radiyallahu anha fa hal thabatat riddatuhu bi sanadin sahih cewa bayan ya hijira tare da matarsa ummu habiba sai yarda ya kuma kiristanci shin wannan labarin yana da isnadi mai inganci qala ibn ishaqa rahimahullahu fi dhikri ba'd man itadala ibadati quraish lil asnam wa da muhammad ibn ishaqa zo bayani akan labarin wasu daga cikin mutanen da suka gujewa bautar gumakan da quraish ke yi a jahiliya sai ce warqat ibn nawfal ubaydullah ibn jahsh wa usman ibn al-huwairith wa zaid ibn amr ibn nufayl wadannan duk suna daga cikin su sun daina ba sa yin bautar gunki fa qala ba'dhum li ba'd sai suka shawara ibnin suka ce ta'lamuna wallahi ma qaumukum ala shay mun dai san cewa mutanen mu abinda suke ba daidai bane laqad akhta'u din abihim ibrahima sun kuskure wa addinin ibrahim mahaifinsu ma hadara ma hadarun bihi dan me za a ce ga wani dutse ko wani itace dutse alil muna kewaya shi la yasma'u wala yabsir baya ji baya gani wala yadru wala yanfa'u baya cikarwa ko amfanarwa iltamisu li anfusikum mu tafi neman addinin gaskiya fa innakum wallahi ma antum ala shay'in dan ba mu da komai mu a hannunmu fatafarraqu fil buldani sai suka rabu wani tafi sham wani tafi habasha wani tafi kaza yaltamisuna halifiyya suna neman addini annabi ibrahim fa amma waraqat ibn nawfal fastahkama fil nasraniyya waraka ya samu shiga kiristanci ya kware a wa amma ubaydullah ibn jashin fa qama ala ma huwa alayhi min al-iltibati hatta aslama shi ko abdullahi wannan ubaydullah dan jashi amin sai ya ci gaba da rayuwa akan abin da yake cikin rudani har ya musulunta thumma hajara ma'a al-muslimina ila al-habasha sannan ya hijira zuwa habasha wa ma'ahum ra'atuhu ummu habiba bintu abi sufyana muslimatan ya tabbatar da matar tana musulma falamma qadimaha tanassara wa farqa al-islam da yaje cin sai zama kirista ya rabu da musulunci hatta halaka hunalika nasraniyya hadi kisa ثم قال ابن إسحاق فحدثني محمد بن جعفر بن الزبير قال كان عبيد الله بن جاش حين تنصر يمر بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويا kasance bayan ya zama kirista yakan wuce ta gaban sahabbai a cikin kasar najashi wa hum hunalika min ardil habasha fa yaqulu fattahana wasa sa'atu mu mun gane kan gaskiya ko kuma kuna nan har yanzu a makance ai absarna wa antum tatamisuna al-basara wa lam tabsuru ba'd wannan kisa tana cikin aradul unuf na suhayl wa shaykh ibn ishaq kuna malamin ibn ishaq anan kamar da kake gani shine muhammad ibn ja'far ibn zubair ibn al-awwam wa huwa thiqa amutaccen malami mata sanata bid'in bid'ai ashara wa mi'a ya rasu shekara ta goma sha wani abu bayan da ne من الطبقة الثالثة هنا تكون قبعة شدة رواية وهي طبقة لم يثبت لأحد منها لقاء أحد من الصحابة wanda ke cikin wannan tabaka ta shida babu wani kwaya ɗaya daga cikinsu wanda ya tabbata cewa ya taɓa gamuwa da sahabbai fal khabaru mursal daka riwaya ta shi mursala ce Sun thumma zakara ibn ishaqa fi qudum ja'far ibn abi talib min al habasha ibri isa ya kara ambatan wannan labari a inda yake magana akan dawowar su ja'far daga habasha fa qala haddathani muhammad ibn ja'far ibn zubair an urwa qala kadina ya faɗa daga urwa urwa yake kharaja ubaydullah ibn jashin ma muslimina musliman ya fitare da musulmai ya musulunta falamma kadima al-habashati tanassara da yaje habasha sai kuma kirista kala fa kana idza marra bil muslimina wa zakara nahwa ma sabaqa ya irin wancan wa hadha sanadun sahihun lakinnahu mursal wannan ma ingantacce ne sai mursali ne urwatu ba sadi bai wa huwa asahhu ma warada fi tanassuri ibn jahsh wannan kuma isnadin fi kowanne karfin inganci ta fuskar wannan tarihi wa zakarahu aidan fi tazwijin nabi sallallahu alaihi wasallama umma habibata radiyallahu anhu ya fara ya ƙara bada labarin auren labarin auren da manzon Allah ya ummu habiba fa qala thumma tazawwaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ba'da zainaba umma habibata binta abi sufyan sannan manzon Allah bayan ya auri zainab shi kuma ya auri ummu habiba wa kanat qablahu inda Abdullahi, o o o waydullah ibn jash wanda kafin ta aure manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana hannun ubaydullah ibn jash ne famata anha bi ardil habasha sai ya mutu a kasar habasha wa katta nasara ba da islami bayan da ya koma kirista bayan musulunci shi wal khabaru huna bidun isnadi kaga anan babu isnadi labarin ne kawai wara wal kissa ibn sa'id ibn tabaqati fa a cikin tabaqati ibn sa'id yace akhbarana muhammad bin umara qala hadathana abdullahi bin amr ibn zuhair an isma'il bin amr bin sa'id bin al-afi قالت أم حبيبة رأيت في النوم عبيد الله بن جاش زوجي بأسوأ سورة وأشوه ناغا مجينا أتكم بجي دوة ممونر كما ففزئت سينا فرقتا فقلت تغيرت والله حاله سينا فسرات وتوزي تنزى حاليش فإذا هو يقول حيث أصبح دقري يواي كوي سيتش من يا أم حبيبة إني نذبت في الدين فلم أرى دينا خيرا من النصرانية na binciki addinai ban ga wanda ya kai kiristanci ba wa kuntu qaddintu biha dama tan na taba yi thumma dakhaltu fi dini muhammadin sana na shiga wannan addinin na muhammadu alayhi salatu wassalam thumma qad raja'tu ila an-nasraniyya to ki sani yanzu na koma kirista fa qultu wallahi ma khairul laka sai na ce mishi amma ku baka zaba alheri wa akhbartuhu bi ru'ya allati ra'aytu lahu na bashi labarin mafarkin da nayi falam yahfal biha ya dauki mafarkin a bakin komai ba wa akabba alal khamri hatta mat sai kuma ya ci gaba da shin giya har ya mutu wani ya cikin tabaqatu bin sarih a cikin jiki da takwas warawahu aidan fi dhikri adadi azwaj an-nabi sallallahu alaihi wa sallam inda dhikri ummu habiba sannan ya karar wato shi ainihin wato ibn sarih a cikin bayani akan matan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam mala kace ci gaba da cewa wa shaykh ibn sa'adin fil khabarayn huwa al-waqi'i malamin ibn a dukkan labaran nan guda biyu shine waqi'i muhammad ibn umar al-waqi warawahu al-hakim fil abu abdullah al-naysaburi Allah ya gafarta mishi cikin al-mustadrak ma ya bidar da isnadi daga zuhri mursalan cewa thumma tutina wa tanassara sannan ya fitinu ya koma kirista wa habiba rawahu mursalan warwahu mawsulan min tariqil waqi ya kara fadda shi da isnadi cikakke ta hanyar waqi wa fihi ruqya ummi habiba da wancan mafarkin ka riwayat ibn domin kuma san cewa marasilul zuhri za'ifa kamar da zahabi yake fada a cikin ainihin wato abin da littafin shi siru alamin nubara cewa maratil ne za'ifa jiddan haka ibn hajar a cikin littafin shi talkhisul habib haka baya ga wannan abin nan al a tsabari ya fitar da labarin a cikin ɗinsa inda ya inda magana akan ambatan matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma da isnadi daga Hisham dan Muhammad isnadi mursal cewa kamar yadda aka ji a wancan da haka in ka duba duk inda labarin ya kewaya ko da isnadi cikakke mai rauni ko kuma mursali ingantacce haka na al bai al a cikin dalailin nubuwa ya fitar da shi ta hanyar ibnu lahi'a daga al Abul abu aswad daga urwa ga wannan ga rauni kuma gashi wato abin nan ba ma kuma irsalin aka ba da wannan labari cewa ya mutu a ƙasar habasha a matsayin shi na kirista bayan da ya musulunta to ubaidullahi dan shi din nan a sanadiyan wannan labaran sai zama ko tarihin shi ba ba a cikin littafin ibnu Abdulbarri barri bai kawo shi a cikin al abba ibn al-asir bai ambace shi ba a cikin usul gaba ibn hajar bai ambace shi ba a cikin al-isaba dan karkashin wannan labarin yanzu ya fita daga cikin littafin sahabbai haka babu ma zama shi kwata kwata sai dai kawai a cikin al-istiab ibn abdul bari yayi ishara a tarihin dan uwansa abdullahi dan jahash yake cewa wa kana huwa wa akuhu abu ahmada abdullahi bin jashi min al-muhajirin al-awwalina kaza kaza kaza sai ce wa akuhuma ubaidullahi bin jashin tanassara bi amil habasha amma bai da tarjuma tashi ta kanshi haka a cikin tahrib da ibnu hadirin ya zo magana akan tarihin ita ummu habiba ya ambata cewa hajarat ila habasha ma azwajiha ubaidullahi wa ana sai dai zo a cikin labarin wani shi bai da labarin shi saboda wannan matsalar Zahadi a wannan kisa eh, ya yi ishara akan nakarar ta a cikin siyar ɗinsa inda ya kawo ta ya ce amma kisa ce munkara ba tare da ya wani bayani dogo ba idan muka kalli abin nan kisoshin kuma ka kalli wanda suka bo ingantattu kamar riwayar da take cikin da muka karanta a can daga cikin sunan abi dawuda da sunan nasa'i cewa manzala sallallahu alaihi ya aure ta ne bayan mutuwan mijinta ba an su cewa sai da zama kirista ya mutu ba babu wannan ambatan kiristancin a cikin wata riwaya kirciya da ka wannan ƙarin na kara don haka wannan kisa ba ta da isnari tabbatacce sai dai a sami mausuli ta hanyar waƙidi ko murtari ta hanyar su ɗan zubair wanda kuma wannan irsali ne da ba za a karɓa ba ko kuma ta hanyar zuhuri sannan riwaya da suka zo suka tabbata babu wannan zancen a cikinsu to kaga mas'ala ce wacce ke hassasa it's delicate magana akan canza addinin wani sahabi daga cikin manyan sahabai a sabiqun al-awwal yana buƙatar isnadi tabbatacce wanda babu ƙura a cikin ba za a tabbatar da shi da wannan wa'in wa'in ɗin ba da haka wannan magana jama'a mun karace musamman in muka tuna cewa waɗannan sahabban na farko sun shiga musulunci ne domin iradatihim kuma in sun shiga ba sa fita kamar yadda Abu Sufyan da kanshi tun yana kafiri ya bada labari mahirar alko cewa da aka tambaye shi ko in sun shiga suna fita yace in sun shiga ba sa fita za mu cike da wani labari wanda ibn hibbana ya ruwaito shi a cikin asaiɗinsa da yake cewa haddasana sa'id ibn kathir ibn kufair qala haddasana laysu an ibn musafir an ibn shihab an urwa an aisha qalat aisha take cewa sun هاجر عبيد الله bin jashin bi ummi habibata binti abi Sufiyana, wa hiya mar'atuhu ila habasha sannan sai ya ƙaura tare da ita zuwa habasha tana matsayin matarsa falamma qadima al-habashata da aka yi ta kasar habasha marida sai rashin lafiya falamma hadaratu wafat da yazo rasuwa ausa ila rasulillahi sallallahu alaihi sai ya wasici cewa bayan rasuwarsa dan Allah ga abin da za a ga manzon Allah fatazawwaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam umma habibata kaji babu labarin kiristancin ana isa ne kawai sai samu matsalar rashin lafiya wannan ita ce kisa shahararri a sahihiya wa ba aka ma'ahan najashiya najashi shurahbi shurahbi ibnu hasana bayan da aka daura auren sai najashi ya sa shurahbi ibnu hasana ya dawo da ita gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin matar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama saboda yadda lokaci ya kure za mu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk